wata wujewa na a ban malam musa da yin bayanin abin da zai yi bayani ina su aiki lokacin da mutum ke yana yawo wallahi hankalin shi ɗagawa ya kai lokacin da ake karatu wasu na kai kawo ko wani na iya faruwa don ɗan adam shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi zanciyar juma'a liman na hudu ba don lokacin da liman ka hudu ba da ka ce yanzu kana ganin mutane duk sun juya a hitar ai ya tabbatar liman dan Allah muna kira in dai ba mata masu zowa ba kowa ya kama wuri ya zauna kada yan agaji suwa mutum magana ya hasala ko ya samu damuwa ya gaba a girmama shi ba kowa girman Allah ku ɗauka kwaran matakin na lizintuwa da lazubba na wurin karatu da sauraren karatu mu ba yan kowa bane kowa ya riga ya sani don haka za mu gabatar da malam musa yusuf da suna babban bakonmu kuma malami mai gabatar da da'awa ta addinin musulunci rariya rariya cikin ƙasar najeriya allah ya ba shi ikon karantar da mu abin da zai amfani mu duniya mu da mu kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu saurara dan allah masu fitar wurin zama su fita har yanzu ban ga alama an kama wurin zama ba dan Allah masu fita wurin zama su fita malamu Musa Allah ya maka jagoranci kyakkyawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun so mu yi karatu Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsarin sa bai ga dama ba mu yi a irin tsarin da muka shirya za mu yi Allah ya sa abin da shi ya shirya mana ya fi zama alheri sama da abin da mu muka shirya ma kanmu idan aka lura abin da zan fara da shi yau za a ga a sama naka wato shubuhatu shi'a wasu daga cikin shubuhohin da shi a suke shi kuma wayannan shubuhohin hatta ba wai jahilai daga cikinsu ba malaman ma za ka ji suna faɗa wato yayin da kake kokarin ka cewa mutum dan shi'a sai kokarin nuna maka cewa ai kalman shi'a ba wani abu bane dan qur'ani ya zo da ita kuma sai ce maka shi dan shi'an Musa ne kuma shi dan shi'ar Ibrahim ne to shi yasa nake so haskaka wa mutane wannan kalma ta shi'a ga baki ɗaya gurare guda goma sha biyu ta zuwa ƙur'ani amma babu inda take da ma'ana mai kyau sai guri ƙwaya ɗaya sai idan mun je gurin to sai mai mukarana sai mu hada da aƙidun waɗancan mutanen wato da kuma aƙidun waɗannan mutanen da kuma waccan kalmar da ta zo inda ta zo guri mai kyau kasancewar lafazi ya zo a cikin littafin Allah ba shi yake nuna cewa ba kuma ɗabbaƙuwar lafazin yana da kyau domin abu ne sananne kowa ya san akwai kalmar alkufura ƙur'ani an san akwai kalmar alfusuku a ƙur'ani akwai kalmar al'isiyanu a ƙur'ani da akwai amma Allah ya kalli sahabban annabi Muhammad ya ce musu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal tare da kalmar al da al-kufru da al-isyan ta zo cikin ƙur'ani, amma Allah ya ce yana kiwa sahabbai wannan ainihin wato kalmar na farko duk ɗan shi'an da ya ja maka wa inna min shi'atihi da Ibrahim ya ce maka shi ɗan shi'a Ibrahim ne da yanzu kwanan nan wani ya fito a Kano shi ma wanda yake da'awar ilimi wanda daga ƙarshe yanzu shi'a yake marawa baya to da yake Allah ya jarrabe shi ba a ka, shi yasa mafi yawancin duk ayoyin da zai ja ba daidai yake ja ba kuma bai iya jin ayoyin sai ya buɗe Qur'anin ta sai ya ce shi a ƙura'ani kaf bai san inda aka soki shi'a ba da shi ne maka ce to bari mu nuna maka idan ba ku sani ba idan aka lura ga aya ta farko nan wacce ta zo ainihin wato a cikin suratul an'am ita ce aya ta 66 da biyar Allah ya faɗa ya ce qul huwal qadiru ala an sa alaykum azaban min Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta saman ku wanda wasu malamai suka ce shine ta bangaren shugabannin ku Allah ya hada ku da ko da gan azzalimai yayin da kuka saki addini aw min tati arzulikum ko ta kasan ku wanda kuke ganin su ne suka fi ku zama kowa ci ba baya a cikin ku to sai Allah ya dauki shugabanci ya ba su dama su dandana muku azaba kamar yadda ya mana a kwanakin baya aka ɗauki mai malfa aka ɗora shi a kan mu ya sa malfa ya ƙoƙarin sai ya kifa kuwa da kuwa auyar bisa kuma shiya'an zika ba a sakun zika ba a zakun ba a saba abin ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku ƙungiyoyi ta yadda zai ɗanɗana wa sashen ku azaba da kuma ainihin wato sashi da haka idan ya ce maka shi ɗan shi'a ne ai kalman shi'a ta zo da ƙur'ani sai ka ce to ai dama gashi Allah ya amfani da kalman shi'a ya ce zai sanya ku ƙungiyoyin da sashen ku zai azantar da ainihin wato sashi aya ta biyu wacce ta zo a ƙur'ani har waye a cikin suratul an'am din dai ita ce innal ladina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama ɗin shi'a ba ya ce shi ɗan shi'a ba ne? to sai ka ce Allah ya ce wanda suka rarraba addininsu suka zama ɗin shi'a annabi ya ce lasta min hunfi shi'in kai ba ka tare da su kana jami wannan ayin zai ce a'a wannan shi'ar ba tana da ma'ana sai ka ce to waccan da ka kawo ma ita ma tana da ma'ana a nemo mata ma'ana innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' Allah ya ce inna ma amurkum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'aluna sannan aya ta uku Allah ya ce wa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwal domin shiya jam'i ne na shi'a Allah ya ce mun aika manzanni min qablika kafin kai annabi Muhammad sai ya ce fi shiya'il awwalina a cikin 'yan shi'a na farko sai Allah ya ce wa ma ya atihim nan rasulin babu wani annabi da ya taba zuwa musu illa kanu bihi yastahzi'un sai da suka yi masa izgili kana jami wannan aya ya ce billahi Ladi, wancan zamanin ƙarya ne ba shi a daga zamanin annabi Muhammad kaza kaza ta fara to sai ka ce to dole ko raguwar kalmomin da suka zo da ma'anin shi a neman musu ma'anar su fa Allah ya ce na suluku haka muka shigar da izgili ga addini fi qulubil mujrimina a cikin zukatan mujirmai yan shi'a sai ya ce la yu'minuna bihi ba sa imani da duk annabin da Allah ya aiko wa qad khalat sunnatul awwalina kuma sunnar mutanen farko ta riga ta wuce Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i da zaka bude musu kofar sama fa ballu fihi ya suwun suna hawa kofar su je su dawo daga ƙarshe da za ka ce maka inna ma sukkirat abu saruna bal na hannu tsohon masuru aya ta hudu ga ta nan a cikin suratu maryam da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ita ma ya ce sun malanan zai allah sannan sai mun ciro min kulli shi'atin daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala rahmani ya wanda suka fi tsananin taurin kai ga Allah mai rahama kana jami wannan aya zai ce billahi lafi wannan shi arba ita ake magana ba ga shi aya ce ta ƙur'ani Allah ya ce sun malaran zi'annan min kulli shi'a ce wallahi sai mun turo daga kowace shi'a wanda suka fi kowa tsananin taurin kai ga Allah mai rahama ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا sannan Allah yace ce a cikin mun fi kowa sanin wanda ya cancanta shiga wuta aya ta shida Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna wa'inda suke so an tashi alfahishatu alfasha ta yadu fil ladhina amanu cikin masu imani to azabin azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun aya ta shida gashin inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya ɗaukaka a a bayan ƙasa waje ala ahalaha shi'a sai zo ya sanya mutanen da ya ɗaukaka a su sai ya zama to shi'a shi'a kana faɗa mai wannan maganan zai ce billahi lazi la ilaha illa huwa wannan shi'ar ba ita ake magana ba aya ta gaba wacce ita ce ta ainihin wato bakwai wacce Allah madaukakin sarki ya magana ita ce ainihin wato wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a aya ta gaba wacce ita ce ta takwas da ta tara lokacin da ya zo maganar annabi Musa ta bakwai da ta takwas Yace wa dakalar madinata alahi ne gafalatin min ahaliha wata rana annabi Musa ya shiga cikin garin Madiyana wasu malamai su ce lokacin da ake yin kalula bayan sallar azhar wasu ce kaza da wa wajada fiha rajulaini filani sai ya samu mutum guda biyu a cikin garin suna rigima Ta wannan tana daga cikin ayun zai ce maka shi dan shi an Musa ne kuma shi ɗan shi Ibrahim ba Allah ya ce hada min shi'atihi ba wannan ɗaya yana daga cikin shi'ar annabi Musa wa hada min aduhi wannan yana daga cikin matsayin annabi Musa da sawul ladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi wanda yake dan shi'an Musa ne sai ya nemi agaji akan wanda yake makiyin sa ne fa wasa da Musa fa qada alayhi sai annabi Musa ya masa kulli sai ya faɗi ya mutu ƙala sai annabi Musa ya ce hada min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin to ka ci gaba da karanta raguwar za zaka ji abin da dan shi'ar Musa ya mai domin an yi kisa duk duniya ba wanda ya san an yi kisa sai shi kuma saboda shi aka yi kisa da gari ya waye ya tsara biyo hanya aka sake tare shi Allah ya ce fa asbaha fil madinati khaifan yatarattabu fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasriku ya biyo hanya bayan annabi Musa yana cike da ainihin wato fargaba domin yanzu gwamnati ta sa wanted duk wanda ya kika alimoshi shi ba san kuma kowaye ba shi mutumin da aka ce masa ji saboda shi aka yi kisa da ya ƙara biyo hanya aka tare shi annabi musa ce masa in na zauyin mubi kai wani irin halakakke ne sai da ka biyo hanya an tare ka kasa matsala gobe ba sai ka canza ka biyo wata hanyar ba falamma an da an yaba tsaye zai huwa duwun lahuma lokacin da annabi musa ya sake niyyar ya ɗauki mataki akan wannan maƙiyin nasu ƙala sai shi wannan ɗan a ya ce ya musa ta ji ba ma girmama ya musa a turidu an tula ne kamar ƙasarta nassan bil'amfi ne ma so kake ka kashe ni kamar da ka kashe na jiya duk duniya ba wanda ya sanfa an yi kisa daga ƙi sai Allah sai wanda aka kashe kuma saboda shi aka yi kisa shi ɗan shi'a yanzu don girman Allah wanda saboda ya kwace ka ya kashe wani ba kai kamata ka rufa mai asiri ba to amma ga maganganun da yake faɗa yace ya Musa a turidu an taqatula ni kama qatalta nafsan bil amsi ni ma so kake ka kashe ni kamar da ka kashe wani jiya sai yace wa annabi Musa in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi yace na fahimci ba wani abu kake nufi ba yanzu so kake ka zama dan kama kariya a bayan ƙasa yanzu shi dan shi arba, sannan wa ma turidu an takuna min al-muslimin baka daga cikin mutanen da suke so a gyara saboda wa aka kisa saboda shi ba da haka mutum yana ce maka shi dan shi an Musa ne sai ka ce to bari ka ji da dan shi an Musa ya mai sai ka janyo mai ragowar ayan watakila shi jahili ne iya nan ya rike wannan abin da ya yi shi ɗaya daga cikin dogaran sarki yana ji sai ya ruga da gudu sai ya ce to wanda ya kashe jiya aka rasa wanda ya kisan ba kowa ba ne ya kashe shi annan musa ne ya kashe shi shi nan kawai majalisa ta zauna aka zarta cewa da an kama musa a kashe shi Shi ne allah ya ce waje a rajulun min a ƙasar marinati siyasa. sai ga wani mutum ya taho yana gaugawa ƙali ya musa innal mala'a ya a ya bika mutanen yau manyan garin nan an zauna an yi mitin a majalisa an kai ƙarshe an sa hannu cewa da an kama ka a kashe ka kawai ce masa in nila ka minin nasi ka gudu ka bar garin nan ina maka nasiha Allah ya ce da min haka ifan ya tara yatarqab qala rabbi jini min alqawmi adh-dhalimin eh? shi wannan da ya ba da labari ɗan shi a musa ne matsiyaci wannan da ya kawo gudunmawa kaga shine mabiyin annabi Musa na hakika domin shi wannan an yi kisa saboda shi ba shi ya kamata ya rufe asiri ba shi kuma wancan ya ji an shirya za a kashe annabi Musa ya rugo da gudu ya ba shi labari ya ce ga halin da ake ciki shi yasa za ka ga in kana bibiyar littattafan tasiri sai a ce maka ai annabi Musa dan ya gudu da ransa da ya bar garin madiyana litara kafin ya zo madiyana akwai malaman da suke cewa sai da kwana takwas bai ci abinci ba shi yasa da ya je ya samu inuwa ya zauna ya ce kala rabbi inni zarta anzalta ilayya min khairin faqir Allah duk abin da ka saukar min na abinci ina da bukata yanzu dan girman Allah duk musulmin kirki yayi irin wannan abin da dan a Musa yi a zo kashe ka a kwace ka saboda kai aikita kuma ka je ka tona wanda ya kwace ka kai dan halal ne to wannan yana daga ciki guri na tara yana daga cikin wa'annan ayoyin gashi ne shine munibi ne ilahi Allah yake ku miƙa wuya ku koma zuwa ga Allah wattaqu kuma ku ji tsoron sa wa fi musallata wa la takunu min al mushrikin kar ku kasance daga cikin wa mushrikai mushrikai sune min alladhina farraqu dinahum sune wa'anda suka rabu da addinin su wa kanu shi'a suka zama wa yan shi'a haka Allah ya faɗa kullum hizbin bima ladayhim farihun aya ta goma ga shi nan Allah madaukakin sarki yace ce hila bai na hila an riga an kange tsakanin su wa baina ma yashtahuna da abin da suke shawa kama ku ila bi ashiya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin murid sanan guri na goma na sha ɗaya Allah yace wa a ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir ba cikin suratul qamar bane da ya lissafo da yawa inda suka yi mai kangara ya halakar da su shine da karshe yaje yace wal qad ahlakna ashya'akum to guri na goma sha biyu shine nan inda Allah ya zo maganar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madaukakin sarki yake wannan magana bayan ya gama magana da annabi ya yace salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil innahu min ibadina almu'minin wa kenan annabi nuhu thumma aghraqna al-akharin sannan muka nutsar da wasu sai Allah ya ce wa inna min shi'atihi daga cikin wa dangin annabi nuhu wanda suke kan addinin shi sai Allah ya ce da ibrahim akwai annabi ibrahim ba nan yake tsaya maka ba to in ya tsaya iyalan sai ka ƙara ayar gaba ai Allah ya ce iz ja'a rabbahu bi kalbin salim shi annabi ibrahim da ya tashi zuwa ma Allah da zuciya salimu ya je masa ko ba da zuciya salimu ya je masa wada alkiyama ya ce yau malayin fa umalun illa man atallaha bi qalbin salim ba shi yasa mai dan dalani da yake ban annabi bai ce ya salim alqalbi qad ahayta qalbi bil wasaq bil munahar rasani wal qalbu bil waswas dan bin qita'in min habibin mik wa liqan wa liqal ya khaliyal bal qad balbalta bil balbal bal bin nawa zalzaltani wal aql bil zalzali zal al-imam ibn al-qayyim ya ce wala tatimmu akwai eh? taba ka taba ka taba ka taba

da haka Allah ya yi magana a kan annabi Ibrahim ya ce izja a rabbahu da kalbin salim shi annabi Ibrahim da ya tashi ya je wa Allah da zuciya salimu ina maganar zuciya salimu ga wanda zai mutu ya kamata ya zama yana kiran sunan Allah amma ya mutu yana kiran sunan wani kuma in Allah ya da kafin kaban nan gurin sai ka gana kunna maka in lokaci ya bayar ga inda mutanen nan suke faɗa cewa da kiran sunan Allah in ka shiga musifa da kiran sunan Ali bin Abi Talib dake ne ba wani bambanci din mai din ɗaya ne ba wani bambanci to don haka idan mutum jahili ne shi bai karatu ba bai san ƙur'ani ba duk wanda ya ja maka ya ce ai shi dan shi ruwa ne sai ka ce to shi ai wanda kace kai dan shi tsane ga abin da Allah subhanahu Ta'ala a faɗa a kansa cewa izja a rabbahu bi qalbin salim shi ya je wa Allah da zuciya wacce take ainihin wato salimu kai kuma sai ka shafa sai ka ganin zuciya ta ka salimu ce ko ba salimu ba ce to shi yasa a nan ibn al-qayyim kamar yadda ƴan uwa za su gani ya faɗa cewa babu yadda za a yi zuciya ta zama salimu sai idan ta kubuta daga abubuwa guda biyar wala ta kimmu lahu salamatu hu mutlaqan hatta yaslama min khamsati ashiya min shirkin yunaqid at-tauhid sai zuciya ta kubuta daga shirkar da ke warware tauhidi a duk duniya kuwa wallahi babu mutanen da alaƙarsu da Allah ta lalace suke shirka kamar waɗannan mutanen da suke kiran kansu su ‘yan shi'a ne. Domin duk musulmi yana fata idan zai mutu ya cika da kalmar la ilaha Illallah. amma sai ka ga a waƙiyar zariya da ta faru. Mutum zai mutu yana kiran sunan mahadi ko hakan ko Husaini ko makamantansu. Allah ya tsare mu da wannan aƙidar. Na biyu wa min bid'atin tukhalifu sunnah sai ta kubuta daga bid'ar da take warware karantawar annabi Muhammad sannan take zama wato alqalbus salim zuciya wacce take lafiyayya ka duba ka gani duk abin da ka sani a addini to sabanin sa in shi'a suke yi da sunan kuma wai su suna kan addinin gaskiya duk ban cire maka ba koma mai saɓaninsa suke sannan wa min shahawatin tukhaliful am sannan sai ta kubuta daga sha'awar da take warware umarnin Allah subhanahu wata'ala ba addinin da zaka shiga a halatta maka komai a ce komai halal ne kaman addinin har wata aqida suke da ita wato aqida ta aqidatu tin suke ce mata aqidatu min aqidatu tin sunan aqidar kenan wai idan kaga ɗan sunna yana aikin alheri wai lokacin da za a halicci mutane ne a wajen taɓan halitta su to sai aka ɗibo taɓan ahalin sunna da shi'a sai aka hada da aka asalin taɓan da za a halitta ƴan shi'a da shi shine taɓo mai kyau Taɓan kuma da za a halitta ahalin sunna da shi taɓo ne mara kyau da aka idan kaga ga idan kaga mutum ɗan sunna yana aiki mai kyau to an ɗibo daga wancan taɓar ne na ɗan shi a lokacin da za a halitta shi sai aka ɗan ɓanta rafin shi yasa yake aiki mai kyau da haka aikin da kai mai kyau idan an je lahira to Allah zai kwashe ladan ya ba shi ɗan shi domin asali dama wannan taɓan ba daga kai aka so a halitta ka ba daga shi ne wallahi wannan aƙida ce mai zaman kanta a cikin littattafansu aqidatun din suke ce mata da haka yana sallar da kake da azumin da kake da zakkar da kake duk jiran suke a jela lahira Allah ya kwashe ladan ya basu zanar da suke yi kuma da sunan muta'a neman mata ta baya zagin sahabban annabi Muhammad jiran suke idan an je lahira kai kuma Allah ya tsibbo jinizin ya zubba mata kaga a cikin wannan aqida akwai tuhumar Allah da zalunci domin alƙiyama Allah ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma ba zalunci ko ba kai abu ba wani a ɗauko a ɗora maka to kaga Allah ya tsarkaka a ce Allah wannan shine hukuncin da zai wa mutane a alkiyama sannan sai ta kubuta wa min hawan yunaqidu tajrid wal ikhla to tarihin shi'a na wannan zamanin idan an ce shi'a a yare na malamai a wannan zamanin gashi nan humul lazina yazqumuna sune mutanen da suke fada cewa annahum yuhibbuna aliyan wa abna'ahu suna son ali da yayin shi amma abun bakin ciki hatta wajen sayyidi ali sayyidina ali Allah ya tsara masa yadda yana da 'ya'ya kafin ya bar duniya sun kai guda talatin, tsakanin yaya maza da 'ya'ya mai mata kai a cikin shawa ma kakaf babu wanda ya taɓa haifar ‘ya'ya a jere ya sa abubakar umar usman sai sai ya biya ali shi kaɗai ya fara a cikin ‘ya'yan sai ya biya ali yana da umarul akbar yana da umarul asgar yana da abubakar al'akbar yana da abubakar wa al'akbar to in ko da gaske ali bin abi talib ake ƙauna ta ya kamata a ƙaunaci yayin shi duka to a cikin yayan ali sai suka ware mutum nawa biyu su ne hasan dawa da hussein sai suka yi watsi da wajen mutum ashirin da takwas a cikin yayan hasan kuma ko ba a ɗauka ba kuma duk ɗan shi'ar da ka sani ka shaƙe shi ka ce ya faɗa maka cikin yayan al'imamu Hassan wane ne shugaba bayan Hassan ya bar duniya daga kan Husaini dukkan zuwa kan Mahadi na tara Ya'yan al-Imam ne babu dan Hassan ko daya wannan abin da ke cikin littattafan ku ne muke faɗa wa qalu kuma suka faɗa suka ce innahu al-Imam shi Ali bin Abi Talib shine shugaba ba'da Rasulullahi bayan Annabi Muhammad watakila mutane za su ga ina maimaita wannan matsalar ginshikin abin da ya kafa addinin shi'a shine wannan imamancin wallahi duk abin da za ka ruguza a shi'a wannan imamancin in baka rusa shi ba ba kai komai ba duk wani abu da ka sani na banna karkashin wannan suka gina shi wa a ataqadu kuma suka ƙudirce abin da suke bautawa Allah da shi annal imamata la da anu. shugabanci ba za ta tsaka fita daga hannun Ali bin Abi Talib ba wa an auladihi kuma ba za ta taɓa fita daga 'ya'yan shi ba in ka ga wani ya zama shugaba bayan annabi muhammad ba ali bane ba ɗan ali ne. to kwata ya kafiri ne a su da haka idan ana neman kafiri lamba ta farko a gurinsa shine sai ya abubakar kuma zan kunna maka anan zaka ji wa ya tabarra'una suna barrantuwa babu ruwansu min abi wa umara babu ruwansu da abubakar da umar wa usman da kuma sayyidi usman wa anuna kuma suna tsine musu wa hun kuma suna zagin su wa hun kuma suna kafarta su maganan cewa ana zagin sahabban annabi Muhammad ana kafarta su wannan hatta daga cikin malaman ɗari'u wanda wani lokaci in suka tashi faɗan gaskiya ba sa ta san zuciya sun tabbatar da wannan maganar da muke bada amma a ɗan saurari minti biyu a ji maganganun shehi na ɗahir bauchi a ji abin da ya faɗa a kan zagin sahabban annabi muhammad a ɗan saurara sai a ji mai shi ya faɗa shin mu ne muke zuwa yanzu mu kirkiro kawai mai ta faɗa saboda ba ma so a zauna lafiya ko ko a dama akwai waɗanda suna faɗa su ma daga cikin malamai akan wannan matsalar ba za a ji abin da ya faɗa kafin mu ci gaba. Senhor. ranar kai ba an danna da gudu, ya faɗa ko shi zazzaki dan ba magana bace da za a ɓoye sunansa yadda bai ji kunyar hawa habban annabi muhammad ba shi ɗan waye da za mu ji kunyarsa an gane sai ya ji umar yake cewa wai a yakin hudu an danna da hudu to mu je ai in karya ne balangana shi da jayi a kuda kuka ce sahabbai sun gudu a gurin yaƙi laifi ne su ba su gudu a zariya ba kun manta da idza labi na kafaru za a fanfalatu wa lumul adaba wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah to na biyu sahabbai naku da nasu akwai bambanci nasu Allah ta kai malaiku kuma Allah ya faɗa kuma kafin su bar duniya sai da ya siyaya sannan sun dawo Allah ya faɗa a suratu Ali Imran yace wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi in ta hun da izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idan shirto har sai da kuka yi rauni wa a sai sau kuka saba umarnin annabi muhammad min ba da ma a rakon ma su bayan allah ya nuna muku abin da kuke so na gani ba sai ya ce min kun man yuri duniya a ciki ku akwai wanda yake son wannan ba ita ce duniya a nan wa min kun man yuri akhirah a cikin ku akwai wanda ba ruwan shi da ganima ثم صرفكم أو ثم صرفكم عنكم sannan Allah sai ya juyo da sahabbai a kan da kuna korawa sai aka dawo ana kuro ku da ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku Allah sai ya faɗa abu a gurin sai ya ce liyabu talaikum dan ya jarrabe duk ko lokacin da mutum ya faɗa cikin wani abu Allah ya kawo masa jarrabawa dan ya daga darajar shi Ya sa annabi ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu to jarraba wadda ya musu a gurin yaƙi don ya ɗaga darajar su ne da yake nan ko sun masarafa su ya mutu da sai Allah ya ce wani ƙada a an ku ni Allah ni kuka yi malaikun kuma na yaƙi muku ina ruwanka bayan ka ne duk abin da sahabon annabi Muhammad zai zai fita daga ɗaya uku ɗayan biyu ko dai Allah ya ma ko annabi ya ma zai fita daga haka ne idan Allah ya yi ma laifin shi Allah tun kafin sahabun ya yi laifin aka ɗorawa annabi aka ci ya neman masa gafara a wurin Allah idan annabi ya yi ma laifin Allah ya ce wasu annabin ya yafe musu ya ce masa fa'afa alhu in kai suka yi ma laifin ka yafe musu na biyu in yin Allah ne suka yi ma wacce da sun lahu ka nema in yafe musu wa yake da wannan kuma sahabbai ba kai kana nan ka ma san matsayinka da makomarka ba amma wannan bayan Allah da suka ɗauki gabarar addini suka kai kudancin duniya da gabashi to barkaci mun faɗa a ranar nan inda yake zagin sahabban za mu ƙara maimaita kafin mu tafi wata ainihin wato nukta ta gaba daga cikin nuktosin ya je taron maulidi a taron maulidi don kada don ya samu damar ya yaudoro ɗan ku. a can sai ce su ba su san wani musulmi da yake zagin sahabai ba yake kuma a zo a yi tsinuwa duk mai zagin sahabai Allah ya tsine ne mu ma muka ce amin duk wanda ya zagi sahabban annabi Muhammad Allah ya tsine masa to bari a ji abin da ya faɗa a gurin maulidin a nan gurin wallahi har maganganun su sai na kunna maka shi wannan nazariyar eh? kuma in banda ya samu sa'a a ƙasar nan mutane sun zama an naka rashin ba sa yin karatu ta yaya za a yi wannan mutumin ya zo ya zama wai jagoran addini a nan ƙasar za ka ji zan kunna maka a nan inda ya je gani aka ce yi magana ya gabatar da muhadara da larabci ya ce wala ba zai yawa larabcin minti goma sha takwas yi amma malam da ya saurara ya ce gyaran da ke ciki ya ce ba zai ma gyaru yi. bai ma gyarwa shi da kan ya faɗa ce yasa abu alayya jiddan an ulkil muhadarata bil arbiya na ku la udawiba haka ya faɗa zan kunna ka gani to ko ita kanta ibarar kuskure ce yanzu dan girman Allah an ba addini ya lalace ba mutumin da aka ce muhadar da larabci ya faɗa da bakin shi ce ba zai ba amma wai nan kasa haya zama mujabbi mujabbi mujabbi na fasali ba ba na addini ba to ga maganan da ya faɗa a gurin maulidi dan yana yau da ruwan ainihin wato ɗari ko? ina ba dun mai zagin zaɓai alaƙi ne dun mai zagin manzo Allah ne ba mai Allah

اللهم انت ما قيامنا ومعاويه من an ji abin da ya faɗa ne a ciki ya ce Allah ka tsine ma'awwalu da sani da salisu to wannan dama istilahin su ne in ka ji dan shi'a ya ce Allah ya tsine ma'awwalu abubakar kenan in ya ce Allah ya tsine ma sani umar kenan idan suka ce Allah ka tsine wa salisu usman kenan rabi'u shine muawiya sannan ya ƙara fitowa yake Allah ka tsine wa muawiya Allah ka tsine ma abu safiya kuma ce, Allah ka tsine wa banu umayya qadibatan banu umayya nan da ce Allah ya tsine musu usman yana cikin sarkin annabi Muhammad shi yasa aka ce masa zunnure ne saboda a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai shi sannan usman mu'awiya yana ciki abu safiyar sannan ga ummu habiba matar annabi muhammad tana ciki wani ya je ya ɗauko maganan wa shajaratul mal'una ta fil Na nace wannan maganar da malaman sunna suke kawa suna kawo ta nema don ci mata raddi ba wajen sun yadda da maganar ba Ya ce a'a ai balu umayya su ake nufi su ne shajara mal'una ce annabi muhammad ya auri ummu habiba ko bai aura ba nace ko dai ka yadda ba ma'anar ayat kenan ba in ko ka ce lallai shajara mal'una su ne banu umayya na ce to abinda kake cewa annabi ya auro tsinan ya ajiye a gidan shi kuma ya ɗauki 'ya'yan shi guda biyu ya bawa ya ba tsinan ne sai na usman kuma wannan dama ita ce aqida ku da kuke tarfa rufa ba kwa so ku fito ku faɗawa mutane aqida ce da ta gino akan taqiya ta yanzu zan tafi kan wani abu yanzu wannan na Hausa kenan na larabci akwai wani ɗan itin ɗan shi'a ana ce masa yasir habib asalinsa ɗan kuwait ne yanzu kuwait ta kwashe nationalitinsa ta kore shi daga ƙasar ya koma ingila da zama a ingilan nan ya zo ya haɗa walima ta murna da ranar da na aisha ta mutu matar annabi muhammad fa da ya tashi aka ɗauko mawaƙa mutum gudu suka yi zagi ga Nana aisha zagin da ɗan ita zaune gari banza bai kamata a mai ba da ya tashi zai yi magana yana farawa ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha yar gidan siddiku tana wuta bari zan kunna za ka ji abin da yake faɗa da ma wasu abubuwa da ake yi wajen wasu abubuwa ka ji an ce ai ana babdi ana aisha na wuta aisha na wuta aisha na wuta duk za ka gansu yanzu yanzu nan da izinin Allah a cikin wa'annan al'amura da suke gashi nan al'ilmi tifalu walima da ranar da na aisha ta mutu ababa wa umar Wa usman wa ومعاوية وعائشة وحفصة an ji abin da ya faɗa to wannan suna daga cikin mawaƙan da aka ɗauko ya tashi kuna ji ya ce Allah ka tsine wa abubakar Allah ka tsine wa umar Allah ka tsine wa usman sannan Allah ya tsine wa aisha da hafsa matan annabi muhammad Nana hafsa ɗin nan fa ita ce wacce aka samu matsala irin na mata da miji tsakaninta da annabi muhammad ana sakin ta mala'ika jibril ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata biyatta ba na biyu ya amurka an ha Allah yana ba da umarni sai an dawo da ita saboda fa inna ha sawwama tana tashi ce azumin nafila da rana ce ƙiyamun layl da daddare kuma wa zau zauda suka fil janna amma kun ji a nan gurin yadda wannan ɗan shi'an farkon abin da ya fara faɗa ya ce Allah ka tsinewa abubakar Allah ka tsinewa umar Allah ka tsinewa usman don girman Allah idan da zagin malami yana kawo a rigima a doron ƙasa kaf yanzu akwai wani malami da ya yi alfahari da malinta kamar sai ji abubakar abu ta irin na kudiri cewa ya wakana abubakarin a alamana abubakar ya fi kowa ilimi a cikin amma hada sunna saboda tarbiyyar mu da haƙurinmu da sanin ya kamata mu wanda suka fi kowa mutunci a cikin musu ake mu wannan zagin amma ba ma ta da rigima ba ma ce a yi fada ba ma ce a yaƙi amma wannan mutumin na zariya wannan in ka taba shi sai zama mutum ya ce wai zai ba da ran a kai wallahi sai ya shahada sai ya mutu sai ya mutu yanda kaji kuma zan ba wannan kaɗai ba ne suna nan da yawa in ba ka jin larabci kai jahili ne ki dahumi da kiki baka je makaranta ba zan kunna hausa za ka ji kuma za ka ji وأول رسولك واتهما نبيك اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحدا عنهم وسلك طريقتهم وتفكر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال اني اريد ان اثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر أنا جاء قبل لي فدعي ترونه ليس haka ya tashi zai fada yace yana so ya tabbatar daga yanzu da zai magana Aisha ɗan gidan Abubakar Siddiq tana wuta aishan nan duk wani ɗa da mace ta haifa a garin yawuri ya tashi wallahi tallahi aisha ta fi ƙwar shi an kuma da wanda ya sai ya musa ya musa in ka gaba ka yadda ba cewa aisha ba ta fi uwarka ba to kai ba mumini ba ne ba ka cikin makafata amma in dai mutum yana ansa sunan imani to aisha uwa ce wacce ta fi uwar da ta haife shi amma matar annabi muhammad ita yanzu ake zuwa ana mu wannan zagin kuma wanda suke wannan bayanin suna da dama suna da NTC bayanin aƙida su amma kai da za ka yi bayani ga mutane na aƙida mai kyau ba ka da dama kai bayani yanzu wannan ita ce maganar da ya faɗa daga cikin maganganu da aka bari mu bashi mu ji gaba da shi mai yake faɗa eh, مكتوبا من فراغ هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها للعلم عائشة كان لسانها قذرا كاجا وندي للعلم كان لسانها قذرا harshen ta saboda yana da datti hake ne mara kyau matar annabi muhammad ba ita yake faɗa wannan magana bari mu ci gaba da jin shi fahashan mace ce wacce take akwai alfasha a bakinta sababin mace ce wacce take da yawan zage-zage yana kai koma maka aka kalle ta aka faɗa maka aka an ci mutuncinta ko ba ci mutuncinta ba na rantse da Allah yanzu ba ka ganin hatta irin rawanin da suke yi irin rawanin da su ma nan ƙasa suke malaman kenan to yadda ka ga da rawanin da sa alkibba iri ɗaya eh, a ƙidar ma iri ɗaya ce abinda ka ga waɗannan sun bayyana su a can lokaci ya yi su bayyana ne waɗannan kuma tadrisi suke yi rufa-rufa suke yi lokaci ne bai yi ba na su bayyana shi ya sa ba su ainihin wato bayyana ba kuma za ka ainihin wato bayyana nan gaba za ka ji kadi wai imar'a mace ce wacce take da karancin ladabi matar annabi Muhammad fa a kalle ta ana ce mata tana kuma na rantsi da Allah duk ɗan shi an da ka sani ban ce maka wanda ba su karatu ba ba su san me ake ciki ba dan da kasa kasan wallahi da kyakkyawan manufa suka shiga wannan aƙidar, wallahi inda an buɗe musu ita a farko ba za su shiga ba kuma ai dama da yawan su ba ma larabci suka iya ba wani yana kallon shi watakila in lokaci ya bayar ko ba a nan ba za mu kunna ayoyin ba daidai yake ja ba da aka matsa mai cewa da ayoyin da larabcin wai shi ba haƙƙin shi bane dole sai ya ja ayoyi daidai ba haƙƙin shi bane sai ya larabci abinda yake haƙƙi akan shi shine kara da shi amma kuma zai iya jan ayoyi wa daidai amma kaji wannan yana cewa matar annabi Muhammad kalilatul adabi tana da karancin ladabi matar annabi Muhammad kai inda da gaske mutane sanda suke wa annabi na gaskiya ne ba munafunci a zukatan mafi yawancin mutane ana fadawa matar annabi irin haka me ba zai faru ba kuma kuma in lokaci ya bar akwai wani matsayaci shi ma a Misra ana ce masa hasan Shahada zaka ga inda ya tashi da zai magana kawai yace la'anatullahi alayki ya Aisha sai da ya faɗa so uku sannan na hudun ya ce Allah ya tsine mana na Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi amma wallahi tallahi da zai mutu zaka ga yadda ya mutu lokaci zai bayar zan kunna zaka gani zaka ga yadda ya mutu to shi ma wannan din nan din bai tuwa ba wallahi mutuwa sai ta zama abin kallo dan wallahi ba wanda zai taɓa waliyan gaske wanda Allah ya naɗa da nassin Qur'ani ka mutuncin su kuma ka koma ka je ka zauna lafiya bari mu ci gaba da sauraron sa اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلوات الله عليه في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب العذاب والجحيم الأبدي في هذا اليوم يحصلنا أن نفرح تجملت تبخلت ولو يا بنت شكل ضلال يا بنت شكل ضلال عجمل من الرجال من تغيرت القتال حاربين اظهر وليد حاربين داري يلعن والأنام داري يلعن والأنام كلمن يغت الإمام لا هي بدع ولا حرام لعن من خالف عليه لعن من لا تجاوز الخطوط لا تجاوز الخطوط وادعى اختار الصفوف ذكرت بامرأتك ذكرت بامرأتك ذكرت بامرأتك والمثل وضع جليل والمثل والمثل واضح هاليوم هاليوم هلاك هاليوم هاليوم هلاك هاليوم هاليوم da aka wannan mawaki ne abinda yake faɗa yau ne muke munna da ranar da Allah ya hallaka na na Aisha to wannan ɗaya daga ciki kenan bari zan tafi abu na gaba ka gani inda za ka zo ka ga babdi ake kira a jikin kek ɗin sai a rubuta aisha finna matar annabi muhammad wadda annabi ya bar duniya a ɗakinta a ranar kwananta tsakanin kirjinsa da cinyoyinta sannan aka rufe shi a ɗakinta ranar da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah kuma ya ce ma bai na baiti wa min dari rauratun min da janna a nan aka rufe shi amma ya wayannan mutanen wannan mata mai wannan matsayi mai wannan daraja ita suke faɗa wannan maganganun da babu wanda zai yadda a faɗa wa babar shi da ta haife shi amma ana faɗa wa matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari za ka ga wurin da suke yin walima da murna da ranar da nana aisha ta mutu ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala banda wannan ainihin wato nan gurin wannan yana daga ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana ainihin wato imanin mu Allah ka tsare mana ainihin wato imanin jama'a mu daga wannan muguwar aqidar da take kawo farmaki dangane da ainihin wato imanin mutane Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu daga wannan muguwar aqida wannan yana daga ciki to dan haka ba abu bane da ake faɗa kawai don a zo a faɗe shi a ji daɗi a kamar yadda muka faɗa mu ba mafan mu sai da zaka Thank you. particular za a gani an rubuta aisha filla gashi nan ana yanka babbi ake yi ana murna ranar da nana aisha ta mutu don haka an ma yanke mata hukuncin tana wuta kuma na rantse da Allah duk ɗan shi'a ban ce maka jahilan da ba su yi karatu ba don wallahi akwai wanda suke da kyakkyawan manufar da inda an buɗe musu wannan aƙidar wallahi ba za su shige ta ba to wannan ita ce aƙidar da suke bauta ma Allah da ita cewa matar annabi Muhammad yar wuta ce wannan yana daga ciki Ga shi kana gani to kuma har akwai inda za ka ga yan ƙananan yara wanda suke tasowa tun suna yan ƙanana ake koya musu wannan aqidan na cewa na Aisha matar Annabi Muhammad tana wuta wannan yana daga ciki amma bari mu bar shi ta ƙara sa kuki na ganin ma matar annabi tana wuta in ji su sun daga sun yanke mata hukuncin sun tura ta cewa wuta kawai za ta tafi wannan yana daga ciki to kuma a aƙidarsu da nana Aisha da Hafsa su suka kashe Annabi Muhammad bar zan sa shi kuma wancan ɗan katsanan zaka ji abin da yake faɗa an san ko an san ko zuwa ne ne to muka ce in shi bai sani ba kuma ba zai faɗa ba mun san ko suwa yake nufi da an san ko suwa ne mun san ko suwa yake ainihin wato nufi Allah daukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ga magana da yake faɗa shi wannan baka larafi ne baka ji ai ka ji abin da yake faɗa mu kuma a aqidar musulmi Allah ya faɗa cewa zai ba annaba kariya wallahu ya asimuka Allah zai kare ka daga mutane da haka da Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu in ya tabbata annabi ya bari an ba annabi guba ya sha ya mutu to alƙawarin da ya ne a Qur'ani ne tsare shi bai tsare shi ba in ku alƙawarin da Allah ya yi masa bai cika ba kaga babu mai hankalin da zai iya ɗaukar cewa Allah ya yi alƙori ya saba ya itika bai taɓa yi wa wallahi abu ne da ba zai taɓa yi wa ba to abubuwan suna da tarin tilin yawa da karatunmu na shekaran jiya da kuma na yau to a yi haƙuri akwai aƙidu guda ashirin da nake so zan zo kansu ɗaya bayan ɗaya dangane da aƙidun mutanen dangane da musulmi kuma goban nan a intanet zan safkar da ulama shi a ya kuluna akwai abinda bayan in na faɗa wannan na kawo bidiyo ka gani ta sai kuma in maka play na littafinsu da shafin littafin da hoton littafin da komai in ce ga yadda suka faɗa a nan kuma ga inda suka faɗa a kan wannan shi ne da haka wanda bai fahimci karanta wasu na wallahi babu wani mutum da muke mai ƙarya kawai don mu more in ka ji mun ce mutum akwai abu a littafinsa ya faɗa wallahi akwai kawai yanzu ya rage ko ne ka zo ka kare ne ko ka fita ko ka tuba kuma zan ba da asamin guda ɗaya kafin mu tsaya na rantsi da Allah duk ɗan shi da ya nemo amsa billahi allazi la ilaha illa huwa a sanar da mutane ni kuma zan zama ɗan shiya in dai an samu wanda ya nemo amsar to na rantse da Allah kafin in bar garin ya wuri duk duniya sai ta ji cewa na zama dan shi a nashi kai kuma ka yadda in ka tafi in suka buga malaman naka ba amsa ka fita daga ciki ka yadda za ka fita wannan yana daga ciki cikin maganganun da shi wannan mutumin yake faɗa daga cikin aƙidansu akwai aƙidar cewa Ali bin Abi Talib ya fi dukkan annabawan Allah su subhanahu wa ta'ala daraja kafin mu je wannan dazana ce ya je Iraq aka ce ya muhadarar da ya ce ba zai yabu wani kai ɗauka ko ƙarya ne to bari ɗan kunna ko minti biyu ne ka gani kafin mu je kan wancan وعلى آل سيدنا من المعصومين من بقية الله في أرضي فهد القبر والظمأ اللهم له بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي أنا توجيت كثيرا لأنني جئت بالشرف ألا أتكلم كنت تعبانا جدا وأساء إني مصاب بوجه فلوتراتي ولكن مع أنني عندما وصلت إلى الدعوة وجدت الإخوة جابوا من استقبالي بعد الساعة الخامسة أجرهم آتي فقط لمبادئ الشيئات فقط تشرح على أكثر برنامج رأيت أنه مكتوب آه، المحاضرة ربنا لا يسألني عن المحاضرة على الأرض آه، خاصة أنه يصعب علي جدا أن أنقل في محاضرة في اللغة العربية لأنني لا أجوزها an fahimta a yi يفعل يا تشي ya ce shi محاضرة zai iya yin ba ma wai yasta ba ba domin a fi'ilin sa'uba ya tsuba ba yana babin fa'ula ya fa'ulu ba ne amma saboda ta bakin malam ba jalli yanzu da mu ne muka zo muka ce an ce ya ce ba zai iya yin muhadara da larabci ba to mu jaddidi kenan fa a nan kasar shehu abdullahi gwandu Allah ya masa rahama da ɗan uwansa babban yayansa shehu usman ɗan wallahi inda mun karanta da ɗalibai a nan a gaban malam su wa'ancan da aka kira su aka ce musu aka ce masa mujaddidi ai kafin sun kai a gidan karatu sun isa ba mun karanta a cikin tazhirul warqat ba tafiya ake yi wancan malamin Mustafa wanda ake ce masa gwani ya rubuto baituka guda biyar yana ma dan nasiha cewa yana hada maza da mata yana karantar da su yi tsoron Allah ya sani alaika minna tahiyatun mubarakatun shamamna mislan wa sukkan man yunaquna ayabna fudi qum tumdir qulil zala la'allahum yafqahuna ad-din wa ad-dunya famna ziyanata niswan al-wa'z ka'id khalqu ridal bi niswan kafashina la taf'al ma yu'addi lil ma'ali bi islam ya'muru Allahu aydan kana yu'zina wa abiyatul mustafa badd yusammimuha fi amalish ma azid al-aqd yakfina yana gamawa sai abdullahi gwanda ya ce sun makalari a sheku an ta ya abdullahi aula bi ijabati an abiyati faƙultu sam'an wa ta'atan fakatab ilai hadihil abiyat wa hiya ya ayyuhal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna ya ayyuhal ya ayyuhal ya ayyuha ya ayyuha hadha alladhi jaa qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma an ta qulna ta juhudaka lakin laita tu'zirna fa qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in na ja'u li majlisina su yabsura su qawli Ya yayi baiki goma ya bashi amsa nan take to wayancan su ake ce musu mujaddidai wanda abun nan take ma ake bada amsa ba ne kaka dawo amma ba wanda za a tayar da shi ba a ce muhazara larabci ya ce yasu abu alayhi jiddan la'annani la ha. ai wallahi ko ni ne sai na hawa da wallahi wallahi sai na hawa to wannan yana daga ciki a ƙara sake shi Indonesia ولكن حاول دار الحكمة بحكمته نأتيك إلى المناسبة لأتكلم بحيلة أقول بحيلة الاجتماع مع حيلة تعرفون أنتم تعرفون جيدا أن تعرف الزريكية وأنتم تعرفوني جيدا maimakon antum arabtumuni jayyida wai ta'rifuni sai ka ta yana ba su umarni tashi wani abu gidan Allah in ba wannan mutumin ya samu sa'a ba a ƙasan nan mutane sun yi nisa da karatu ta yaya za a yi zai zama mujaddidi da kusakuran da ke ciki ya fi mintunan da yi sanda ya tashi zai magana magana ta ƙarshe da zan je kanta wanda yana daga cikin maganganun da shi ya yi da ainihin wato kan shi wanda a kanta ne muke so su duk wanda yake sauraron mu ba magana ba ce ta tashin hankali magana ce ta idan ka ji sai ka je sai ka nemo mana ainihin wato amsa a kanta ka gane idan ka nemo mana amsa a kanta na rantse da Allah duk ahalin sunan garin nan za su shiga shiya inda ka nemo mana amsa kuma magana ce da shi ya faɗa da bakin shi To mu kuma mun ce ƙarya ne inda ɗan da ya isa ya haifi a gurin mamashi nemo mana dalili bari za ka ji ko menene magana ta farko da ya fara faɗa ya ce a faɗa a ƙara idan aka cire annabi muhammad ya ce duk halittar allah ka kabba wanda ya kai ali bin abi talib da aka fi ka ɗauka rigimar sauran abubakar ne da umar waye ko wani a'a ba maganar abubakar ko umar ake ba annabawan allah ka in an cire annabi muhammad to a aƙidar mutanen nan ali bin abi talib ya fi su za ka ji ta ji in ma baka ji bari tsara dawo da shi kaɗan ka ji Thank you. mace ta idan ka ji haushi ka fashe kai ne ya kamata in ka ji haushi ka kawo dalili yanzu don girman Allah an ba an bai da mutane ba a ƙasar nan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya sha faɗa a mambari a kofa ya ce babu wani mutum da zai zo ya ce ya nafa abubakar da umar sai na kwantar da shi na masa bulalar haddin makaryaci ne idan Ali bin Abi Talib bai da a fifita shi akan Abubakar da Umar ba kuna ganin in yana duniya zai da a fifita shi kan Annabi Ibrahim da Nuhu da Isa da Ibda zai yi to yanzu dai ka ji abin da ya faɗa da bakin shi ko kuma sai ya ce haka Allah ya tsara to da ya ce haka Allah ya tsara ai inda yake da sauki inda za a gane haka Allah ya tsara ko a Qur'ani ne ko a Sunna ko kuwa inda da abin da mutum ya yi da'awa za a ba shi da yanzu ba ana karatun nan ba da an tashi wani sai zo ya kalli gidan nan ya ce nashi ne amma annabi ya ce lakin nalbayi na ta'alal mudda'i inda da abin da mutum ya yi da'awa za a ba shi wani ba jira zai ba sai ka tashi da matarka za ka gangara gida ya tare ta hanya ce wallahi matar shi ce amma ya san in an tafi kotu sai ya kawo gamsassun bayanai da dalilai yadda aka yi gidan ya zama nashi to wajen kawo dalili yasa mutum ba zai fara iddi'ai ba wannan shi ne da muke neman ku da shi ku kawo mana mu a aƙidar mu mu musulmi aƙidar da muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabin Allah bane shi annabi ya fi shi daraja to tunda ya faɗa ya fi haka Allah ya tsara a samin din da na baka in dai kana shi'a dan girman Allah ka nemo min a Qur'ani inda Allah ya faɗa haka amma na rantse da Allah duk wani mutum wanda ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja to annabawan ma ga su ulul azmi min ar-rusul guda nawa guda biyar shugaban su shine annabi Muhammad to sai ya cire annabi Muhammad annabi Musa Isa Ibrahim Nuhu sune cikin guda hudun ko sai da kowa nan sai ce Ali bin Abi Talib duka diyafi su sai yanzu ba zagi za ka yi ba ko ka ja haushi ka ce a'a ba zage zage maka yi ba yanzu abinda Allah ya faɗa ya ce ƙul hatu burhanakum in kuntum mai ku kawo dalilan ku inda kuna da gaskiya yanzu da muke bin ka bashin dalili kenan inda kai ɗan shi'a ne wannan maganar da malaminku ya faɗa idan da ɗan da ya isa to ya kare ta shi kenan muna jiran ku eh muna jiran nan da wani zai zai baje mana bayani ya janyo ayuwa a Qur'ani sai ga ayoyin da suka tabbatar aliyafa annabawan Allah daraja tuka muna nan muna jiran wannan in ka je in ba su baka bayani ba to kai ma fita wannan ita ce ka'ida kawai ni kuma in ka zo da bayanin da yake nuna haka Qur'ani zan shiga wannan ita ce kawai to saboda haka abubuwan suna da yawa ga lokaci ya zo kuma an san ba nan kaɗai ba ne majalisun da za a ci gaba da zazzaga a gurin karatu wallahi cikin abin da nake da shi na aƙidin waɗannan mutanen a ƙasa a yanzu Abin da ka ji daga shekaran jiya zuwa yau cikin dubu wallahi baka ji kwaya ɗaya ba wallahi cikin abu dubu baka ji kwaya ɗaya ba kuma ka ci gaba da bibiyar mu kuma in kana cikin aqidan nan karka je ka samu kanka ka ce wai kai inda wani ya tafi kai da ko wuta za a shi in in baka san wutar bane domin wutar subure ce ma da aka fara raraka ta gudu kai ka kasa tsaya ballanta na wutar lahira addu'a za ka yi dan uwa in dai kana son gaskiya a lokutan ka ka dinga roƙon Allah kana cewa wannan aqidar a tsammanin ka gaskiya ne ka roƙi Allah in dai ba gaskiya bane kana roƙon Allah kada Allah ya dauki ranka sai ya nuna maka hanyar gaskiya wallahi in dai dan Allah kake Allah zai nuna maka hanyar da zaka kubuta da haka wayannan sune bayanai sai a jira bayani kuma daga bakin babban malami al-allamatu al-jalilu al-mubajjalu an gane da haka sai a jira kuma a ji ina ne inda za a sake karatu da irin wannan kuma yanayin ko watakila karatu na littafi da izinin Allah muna bayani ne liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man in za ka shiga wuta to ka shiga wutar da dalilin da yasa za ka shige ta Allah ka tsare mu ka tsare mu imanin mu da mutuncin mu ya Allah muna roƙonka duk mutumin da yake taɓa mutuncin sahabban annabi Muhammad, Allah duk mutumin da yake taba mutuncin matan annabinka, Allah duk mutumin da yake ba da goyon baya a taɓa mutuncin sahabban annabinka, Allah duk mutumin da yake ba da goyon baya a taɓa mutuncin matan annabinka, ta kuɗi, yake da shi ko mulki ko wata dabara Allah ka nuna girman ayarka akan shi kafin ya bar duniya wannan shi ne abinda muke faɗa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Musa Yusuf Ahmad sunna Allah ya kare mana kai ubangiji ta ala ce ma